Une date, une histoire. Ce mardi 14 mai 2024 restera à jamais gravé dans les mémoires des populations du Dandi, car des mémoires d'hommes, jamais une telle mobilisation n'a été faite. Une véritable marée humaine qui s'est convergée ce matin à la préfecture de Gaïa. Hommes, femmes et jeunes sont sortis en masse, scandant des slogans de soutien aux membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les responsables de la société civile de Niamey tels que Ibrahim Aboubakar du collectif des jeunes déterminés du Niger, CJDN, Moumouni Seydou du MNSP, Mouvement national pour la sauvegarde de la patrie, Ibrahim Bana du Front Patriotique et Ali Semela Maxime du MCP ont intervenu en Zarma pour saluer et encourager les populations du d'Idendi pour cette mobilisation exceptionnelle. Dans le même ordre d'idée, les scolaires et les femmes leaders de Gaïa ont également intervenu pour apporter leur soutien indéfectible et sans faille à accompagner le CNSP. Le temps fort de ce grand rassemblement est la déclaration des populations du département de Gaïa, dénommée Message fort du au CNSP. Nous, population du département de Gaïa, avons décidé d'organiser ce jour mardi 14 mai 2024, une grande marche suivie de déclarations de soutien au CNSP, afin de manifester notre ferme engagement à soutenir, quel qu'en soit le prix, toutes les décisions et mesures prises par les autorités, au premier desquelles le général de brigade Adraman Tiani. Nous avons jugé très important et nécessaire de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale L'adhésion et l'appréciation positive des populations du Dandi, zone frontalière du Bénin, aux décisions prises par le CNSP dans le cadre de la sauvegarde de la patrie. L'administrateur délégué de la commune urbaine de Gaïa a rassuré davantage que les populations sont plus que jamais déterminées à soutenir ces actions du CNSP. Gaïa ville verrou à quelques amis du Bénin, plus que partout ailleurs, a des raisons de soutenir le général Abdraman Chani dans la quête d'assurer à notre pays son indépendance et sa souveraineté. Gaïa dit non à l'ouverture de notre frontière avec le Bénin. Pour le secrétaire général de la préfecture de Gaïa, assurant l'intérim du préfet de Gaïa, il s'est d'abord acquitté d'un honorable devoir, celui de transmettre le plus vives et sincère reconnaissance des populations du Dandi au CNSP. Le message fort du Dandi, ça sous-entend beaucoup de choses vous avez une fois de plus démontré votre capacité d'écoute et de civisme par rapport aux décisions des plus hautes autorités de notre pays. Toutes ces interventions ont été ponctuées par des séquences d'animation des artistes locaux venus agrémenter la présente cérémonie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shafi mai tare albarka, ina maku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau ainihin wato yomul arba'a, yau Mercredi ce, ta yi daidai da sha biyar ga wata na biyar miladiya 2024. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat <laughs> hmm, masha Allah <clears throat> dalilin wannan dariya a maras dalili ya ce ana so a yi amfani da jahilcin mutane a yaudarantar da su wai a ce za su hito zanga-zanga ta ba su yarda a buɗe buda ta Benin ba, wallahi tallahi ya ce, mutanen gaya, kaga sai ka yi kafara, in dai musulmi kake, sai ka yi azumi kwana uku, sa'annan ko kuma ka ciyar da miskini goma. <laughs> Don ka ce wallahi tallahi mutanen gaya ba za su hito zanga-zanga ba, to ga sunan dai bayan mutane, ko daga ina aka ɗauko haya su. daga Yamai, ko daga Tawa, ko daga Zandar, ko daga Maradi, ko daga Difa, ko daga Tilaberi, ko daga Dusu, ko daga Agades aka ɗauko su, sai ka ba da amsa. Ga sunan dai mutanen Gayana dai. Awu, mutanen Gayana masu kishin ƙasan Nijar, masu fatan alkhairi ga ƙasan Nijar. Wa'yanda komi suke samu ƙarƙashin boda ta Benin za su iya hankuri da shi saboda martaba ƙasarsu ba kamar ka baɗe babban albarka tsinanne la'antacce nisantacce daga rahama Allah wanda saboda jaka ɗari bakwai ka koma ganga kana ƙulla ma ƙasar ka makirci saboda jaka ɗari bakwai da aka yi maka kwansaye ana baka wannan shine sakamakon haushin da kake ta yi ko da wani lokaci duk wani ɗan siyasar da kuka ga shina haushi sai wani sai kaza sai kaza wallahi tallahi ba yana yi na ba dan kishin ƙasas a'a yana yi na dan wani ɗan ƴan da shi ka samu yanzu ya bar samu su kuwa 'yan nan Allah da kaga sun hito gaba ɗayansu sun hito ne domin kare martaba ƙasassu. sun fito ne domin kishin ƙasarsu sun fito ne domin su nuna ma duniya cewa matakin da mai girma shugaban ƙasa abdulrahman Chani ya ɗauka da majalisar muta ceton ƙasa CNSP na ba za a buɗe boda ba ta Benin muddin Faransawa suna nan jibge a Kandi. To su suna goyon bayan wannan magana. Ka ce ba za su hito ba, kuma ga sunan sun hito bayan mutane ga sunan dai jama'a dai sun gani. ba mu san ko daga ina an kayo hayan wa'yan ga mutane ba in dai ba mutanen gayana ba to sai ka faɗi daga inda an kayo hayar su an ka kawo su an ka jibge su dubai bai don su ta yi zanga-zanga ta lumana <laughs> Allah da ya tsine ma makareci albarka Allah ka ci gaba da tona asiru wa'annan munafukai karnan farauta 'yan siyasa Allah ka ci gaba da kaskantar da wa'annan tsinannu wulaƙantattu daga rahama Allah karnan farauta 'yan siyasa da su da uwayen gidansu. Ya Allah duk wanda yake ƙulla ma ƙasar Nijar kirci, ko a cikin gida ko a waje, ko a bayyane ko a ɓoye, ko rubutu a takarda, ko rubutu a jarida, ko magana a gidan rediyo, ko magana a intanet, ko magana a TikTok, ko magana a Facebook, ko magana a YouTube, ko magana a Instagram ya Allah duk duniyar da yake wanda yake ƙoƙarin ganin ƙasar Nijar ta ƙasƙanta ta walaƙanta Allah ka ƙasƙantar da shi Allah ka walaƙantar da shi bi rahamatika ya arhamur rahimin ya Allah duk wanda yake ƙoƙarin gina ma ƙasar Nijar ramu duk wanda yake ƙulla ma ƙasar Nijar makirci duk wanda yake ganin sai ya mai da wannan tahiya hannu agogo baya ta majalisar mutace ƙasa sai NSP ya Allah ka kaskantar da shi Allah ka walakantar da shi shi yasa marasa dalili ne ce maka wa'annan da ka zama karen farauta su suke yawa maka ya tsaba suna tura maka labaruka na ƙarya ba su faɗa maka gaskiya ne su kansu hannuwansu bisa ga kaina suke suke zaune a cikin Nijar kuma sun ga yadda talakawa suke fatan alkhairi da gurin wannan shugabanni majalisar mutaciton ƙasa CNSP. kuma sun san yadda talakawa suke yin addu'a a bayyane da ɓoye ga mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani sun sani amma suna munafunta ka suna maka ƙarya suna tura maka saboda ka ci gaba da haushi saboda kai kana la'antacce ɗebabbe nisantacce daga rahama ta Allah saboda haka Nijar ta huce duk yadda kuke tunani ta huce al'amari ya koma na kishin ƙasa ne kuma 'yan Nijar sun rige sun gane ba yadda wani daƙiƙi ɓartayayye karan farauta 'yan siyasa zai zakuwa ya wotar da mutanen Nijar. An cuci mutanen Nijar lokacin Tanja, an cuci mutanen Nijar lokacin Ba'are mai nasara, wallahi da izinin Allah ba za a taɓa cutar mutanen Nijar ba, har abada mutanen Nijar kansu ya waye. Sun gane masu son su, sun gane masu sayi musu aiki, sun gane masu kishin ƙasa. da haka ba za ka taɓa tuwa da wani shirmenka ba da bobowarka da kururutanka wato akan mutanen Nijar su kama maka in kana so ka shigo cikin Nijar dai ƙasar ku ta na maka taho ka zamna tare da kai ka gani abin da ke gudana Sa'annan kaka sanin lalle shugabannin nan sun huce duk yadda kake tunani a rayuwar duniya talakawan nan sun iya ba da rayukansu saboda waɗannan shugabanni saboda sun yi imani da Allah sun zo ne don su ceci ƙasar Nijar sun yarda don su tona don su ceci ƙasar Nijar su ci da ƙasar Nijar gaba kamar yadda kowace ƙasa ta duniya ta ci gaba mutanen da ke cikinta suna alfahari da ita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh